Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai, Junaid Ali, kashi na goma sha bakwai. Cikin madaukakin farin ciki Karima ta ce, "Na gode sosai, kuma zan ji na haɗu kana da na abokiyar tafiyar ta mu taho. In ya sosai sai mu jira ka a nan tashar, kana gama lodi sai mu tafi." Ba matsala, amma don Allah ki kula sosai yan nan. Don fita daraja 'ya'ya mata tana da matuƙar hatsari a wannan lokacin, cewa baban Safara'u. Insha Allah zan kula sosai, dai magana tana juyawa da hanzari ta ji tsaye kafin ta samu abin hawa ya kai ta kofar gida ta biya shi sannan ta himmata zuwa cikin gidan a ranta tana addu'a Allah ya sauke mata hanyar da za ta guje wa yakura cikin sauki ba tare ta fahimci ta ba kan da kasa ta shiga falon bakin ta dauke da sallama babu kowa a falon sai wasu mata su biyu da ke zaune a saman kujera a hankali ta isa gaban su ta ya saka gaisa sannan ta isa inda suwar ke kwance ta fara kokarin gyara mata zaman hular da ke kanta durgusawa ta daidai fuskar ta sannan ta rage muryarta ta yadda babu wanda zai iya jin ta sai suwar Karima ta ce, Yau za mu fita mu bar gidan nan tare da ke Swat. Ina so na cika wa Ummi wasu yadda ta ban a kanki. Ta hanyar inganta rayuwarki da ƙarfina da lafiyar da Ubangiji ya ce mini. Ina fatan za ki haƙuri da inda za mu rayu. Wata irin rayuwa za mu yi wadda sai mun koya wa kanmu haƙuri akan abin da za mu ji ko mu gani. Rayuwar gidanmu rayuwa ce wadda ba ta da maraba da rayuwar titi. Kowa abin da ya ga dama yake yi. Wannan labarin da nake baki akan gidanmu tamkar sharar fage ne, amma da zarar mun isa can, na tabbata za ki gane wa idanunki. sai dai da tsanani da kuncin da rayuwa za ta yi mana a cikin ƙauyen askira ba zan taɓa bari sha wahala ba zan iya bakin kokari na dangane na kare mara ki da kimarki no mata wata tumi insha Allah Karima ta faɗa hakan hawaye na zubowa daga idanunta bisa ga mamakinta ita ma suwar kuka kuka take yi suna nan zaune matan da ke falo suka miƙe suka yi min sallama tare da addu'a Allah ya ji maciyar da rahama sai a lokacin ya kura ta fito daga kicin daure da banki falle da ta miƙa musu nan suka karɓa suna godiya da ƙarin addu'a Allah ya ji magabata bayan sun fita ya kura ta saka ido sosai tana nazarin karima sannan ta ce ina kika ce tun ɗazu ina ta neman ki maƙota na shiga gidan maman mansar na mai mata da kula abincin sadakar da suka aiko da shi zo, cewa karima ok ni fa in ce tun ɗazu ki ta shige ki ƴan makarantar ku sun zo yi miki ta'aziya ba kenan cewa ya kura hawayen fuskar ta karima ta share sannan ta ƙara yin ƙasa da kanta tana kukan zuci hakika sun yi rashin da har abada ba za su ƙara mayar da kamar sa ba Cikin nasarar sa umi harshe na har abada Din shirin ya yi yawa ne ya saka ya kura ta fahimci kuka karima take yi jikinta ne ya ƙara sanyi don haka ta fara taka a hankali har ta isa inda karima ke durƙushe ta sa hannu ta ɗago ta a karan farko a rayuwar karima da daga tausayawa ta gaskiya a tsakiyar idanuwan yakura tunda ta san ta bata taɓa ganin sauci a fuskarta ba balle ta samu arzikin da za ta taɓa jikinta kowa kaskanci yakura take sa, ciki ko har da umi ba don komai ba sai dan izza da jin kan da take da shi tun daga farkon rayuwarta amma bisa ga mamakin karima sai ta ji hakura ta rungume ta tana shafa bayanta alamar rarrashi yayin da ta ɗora hannunta na dama a saman kumatun suwat da ke kwance tana share mata hawaye da ke zubo mata har yanzu kalima bata daina mamakin ya yakura ba daga ita har suwat kana kallon za zaka fahimci mamaki da ke ɓoye a cikin idaniyarsu amma duk da haka kalima bata daina addu'a Allah ya kawo silar da yakura za ta bada sarari su samu su tsere ba dan a cikin zuciyarta wallahi bata daina wannan sauyin na anti yakura cikin sauki ba wanda ita ma kanta suwat ana ta bangaren hakan ne ba su gushe ba suna addu'a neman agaji daga ubangiji da yake Allah sami addu'a ne sai ya bullo da sallar da tunaninsu bai kai ba suna nan zaune kiran waya ya shigo mata ana sada daga wayar tare da karawa a kunnenta su dai ba su ji abin da aka ce mata ba amma dai sun ga ta miƙe tana faɗin ga nan zuwa sannan ta soke wayar daga kunnenta ta mai da kallonta ga karima ta ce na sami kira daga gida yanzu don Allah ku kula da kanku kafin na dawo ta yi magana tana gyara zaman hijabin da yake jikinta wata boye ya ajiye zuciya karima ta sauke tare da yin hamdala a cikin zuciyarta dan da san tabbas ubangiji ne ya karba addu'ar su wanda ya tabbatar mata da cewa tabbas Allah yana tare da su a cikin tafiyar da suka gudanar niyya tunda har ya matsa musu da antiya kwara dan su cika burin su na gujewa daga gare ta a gaggauce ta fito daga falon don nan dama ita ma Karima ta yi amfani ta koma daki ta bude akwatin kayan su ta je kicin ta ɗebo garin kunun da ake dama wa SWAT ta zuba a ciki sannan ta zarle da famfas ta masu yawa su ma ta zuba tare da sauran takardunta na makaranta masu amfani su ma ta zuba a ciki ta zuge a wannan lokacin karfe goma na dare ta buga cikin tafiyar Sara agogon Najeriya da Nijar. Da kirkari ma take jin akwatin, ka Allah ya ba ta sa'a ta fitar da ita harabar gidan. A wani lokacin baka jin sautin komai sai na gyare, gami da kukan kwaɗina. Haka gari ma ta ƙara komawa ɗakin. Ta sako da wata ƙatuwa akwati mai girma kamar ta farko, ta kuma kicin ta ɗiba masu kayan abinci masu yawa, irin dangin su taliya, makaroni, semo da sauran kayan abinci. Irin su dangin magi da sauran man da ya rage musu a gidan. Tana haɗa kayan tana kuka, don ta san dole za su buƙaci kayan abinci, duba da yanayin irin rayuwar gidansu. ta fi kowa sanin mahaifinta babu abin da ya iya sai caca da ɗibar kayan gida yana siyarwa ya sa kuɗin a caca a cinye shari hawayenta ta yi sannan ta ɗaga hannu sama tana ambaliyar ruwan hawaye ta ce ya Allah ka shi na jin kunya amana da ummi ta ban ya Allah ka riƙo da hannayena wajen sauke wannan nauyi dan alfarman annabi da Alkur'ani. ta yi addu'a tana miƙewa tare ƙoƙarin zuge bakin akwatin cikin sauri ta fita daga kicin ɗin ta koma ɗaki duk wasu kayansu mai amfani ta kwashe su tas sannan ta fitar da akwatin harabar gida kai tsaye titi ta nufa don samo musu abin hawa ba jimawa cikin horewa irin ta ubangiji ya kajirce mata wahalar ta samo musu abin hawa suka taho tare da taimakon mutumin ya fitar da kayan zuwa motar sannan ta koma ciki don da fito da squad abin ka da wuce ciwo ya cinye haka karima ta daga ta sama ta saba ta a bayanta sannan ta suka zani ta daure ta da karfin tsiya ta dawo suwar ta bata ummi a gurin suka fice zuwa inda motar take ta shiga baya ta zauna sannan ta kwance daurin goyon tana mai da numfashi a nan direban ya ja motar suka ba haraba gidan zuwa tashar da za su samu baban safara'u tafiya mintuna goma sha biyar suka yi suka isa tashar na ma da taimakon wani direban dai da shi karima ta sauke kayansu daga motar sannan da zaro kuɗinsa ta sallame shi bayan ta sake goya suwat wanda ta koma kamar karamin yarinya saboda halin jinya sannan ta karasa inda aka game wa baban safara ulodi suka gaisa da kansa ya da manyan akwatin tunansa a bayan akorukurar sannan ya taimaka mata ta shiga gaban motar tare da mai kayan da aka yi wa lodin tana zama ta kwance ɗorin goyon sannan ta jinye jikinta gefe ta yadda swat ɗin ba za ta takura ba sannan baban safar oyo mu take cikin gurnani na ƙarar ƙarfe suka fara tafiya a hankali a daidai wannan lokacin suka zuba wa garin maiduguri idanu suna zubar da hawaye cikin alamun ban kwanar da wasu ranar da za su ƙara dawowa cikin sa ba wannan tafiya ta karima da swat tafiya ce mai ɗimbin tarihi wadda ba za ta taɓa guguwa a zukatansu ba a abada hannun swat karima ta kama ta damƙe a cikin nata a ranta tana addu'a ubangiji ya kiyashe ta jin kunya bisa amana da ummi ta dora mata kafin ta bar duniya haka tsarin tafiya ya kasance kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa gaba ɗaya jikinsa a mace yake yayin da sautin waƙar ɗan maraya jos mai takin gidan haya take kara na a cikin kunnuwan hagu da dama wannan sautin shine ya taimaka wajen saukar masa da ciwon kai mai tsananin gaske gefe kuma ga kwajab-kwajab ɗin hanya wanda ke barazana har gitsa musu 'ya'yan hanji ba kuma ne haifar musu da hakan ba illa rashin saboda tafiyar da suka samu kansa a ciki tafiya aka ce mabuɗin ilimi in masu iya magana to a gare su ma za a iya cewa haka ne ya kasance duk da tafiyar ba ta daɗin rai ba ce akalla sun ƙara samun wadataccen ilimi a kan rayuwar duniya wasu wasu sai da suka shafe awanni masu yawa suna tafiya sannan suka cimma garin askira a wani lokacin ƙarfe uku da rabi na dare daga karima suwat makogarinsu duk a bushe yake tamkar sahara burinsu kawai su samu ruwan da za su cika maƙoshinsu kallo ɗaya za ka yi musu ka san sun jigata da zaman motar tafiyar da ya kamata a yi cikin mintuna biyu amma sai da suka kwashe awanni biyu suna abu ɗaya nan dai suka sake kwasar hanyar da za ta sada shi da inda za su sauke kayan da ya lodo sannan su nufi su karima ya sauke su akalla sai daga kwashe mintuna talatin ana sauke kaya sannan baban safarau ya ja motar suka nufi hanyar da za ta sada su da karamin ƙauyensu sai da suka yi nisa sosai da cikin garin askira sannan suka ɗauki hanyar ƙauyen a nan take karima ta ji tausayin suwad ya ƙara kama zuciyarta tunani ɗaya ne ke addaba kunyanta a duk lokacin da ta ɗaga kai ta kalli suwad shin ta wace hanya za ta bi wajen kare mata duk abin da ya kasance nata ne saboda ta san halin mahaifinta sarai mutum bata sani ido sosai akan kayan swat ba wallahi duk abin da suka zo da shi sai ya saka su a teburin caca an cinye su tana wannan halin da mahaifinta ya suka karima ta ƙara shiga tashin hankalin da ya fi na farko jiyawa ta a hankali ta kalli SWAT wadda idanunta suke limshewa saboda wahala ta ce ki haƙuri uwar ɗaki na mun kusa isa gida ki samu gurin da zaki kwanta kin ji daga mata kai SWAT dai sannan ta ƙara mayar da da ta limshe ni ko karima ina kika samu miskiniyar yarinya irin wannan tun da suka mutum ke ganin kina ta ya da ita alamar lafiya ce cewa baban sa fara'u ya ruga ma wa'annan tambayoyin at the same time sai da ta ja dogon numfashi sannan ta dube shi ta cikin duhun daren da ke ƙara lulawa ta ce ai mara lafiya ce amma yanzu kam alhamdulillah tana ƙara samun sauƙi daga sauƙi irin na ubangijin al'arshi karima ta bashi amsa a yi. Allah ya bata lafiya amin ya arhamar rahim cewa karima shiru ne ya ratsa tsakanin su imanin wucewa wasu mintuna wanda hakan ya daidai da isowa su kofar gidansu karima tun kafin baban sabara ya tsayar da motar rugujin ƙarar mota ya kara ɗaya gurin kashe mota yi sani ya sauke ya ɗare bayan akwai korar ya sauke musu manyan akwatunan su sani ya taimaka wa karima suka sauko da swat wadda jikinta ya tabbas saboda gajiya suka ajiye ta a ƙasa sani ya ɗaga kai dubu karima karimatu wai me ke damun wannan yarinyar haka na gari ta mukaɗe kamar ba jinsin ɗan adam ba Rin zai Karima ta dai cikin jin zafin kalmarsa akan Swat, ta ce jarabawa ce kawai irin ta Ubangiji, sai dai mai mata fatan Allah ya bata juriyar ɗaukar jarabawar da Allah ya mata. ta magana tana kokarin mai da kwallon da ke kokarin zubo mata shiru yana nazarin maganar ta nan take ubangiji ya jefi zuciyarsa da tsananin tausayin su mara misali da taimakon sakari ma ta ja ɗaya akwatin kasa, suka nufi kofar gidansa da ita gida ne gidan ƙasa irin wanda ya sha ruwan nan sosai gaba ɗaya dangar gidan ta gama zaizayewa saboda yanayin damunar da ake ciki a wannan lokacin ko kofar arziki babu sai tsin manzani da aka daura a jikin katakon kofar ya zame musu madadin kofa gudun kar a dinga hango su daga can cikin gidan kuma fili ne fetal duk da ba wani shariran faɗi gare shi ba amma yana da wadatar girma daidai misali daga tsakiyar gidan wata dankariyar bishiyar malamuci mai girma da yawan ganye wadda ta da gidan da alfarmar inuwarta wanda ya saka mutanen gidan suke amfani da ita wajen shimfiɗa su idan rana ta fito su amfana da inuwar wannan bishiya hatta ɗan kafar da za ta shiga gidan baban safara ya hanzarin kama hannunta ya riƙe gam cikin nasa al'amarin da ya firgita zuciya da ruhin karima kenan ya saka ta juya a kiɗa tana kallon sa jinyo ta baye Sani ya da ta cikin farin watan da ya haske garin tamkar rana ya yarinya ki ji tsoron Allah ki kai min gaskiya abin da yake boyewa a ƙasan zuciyarki domin ku tunda dauko ku daga cikin garin Maiduguri na ji arina cewa akwai abin da yake boyewa musamman akan wancan baiwa Allah wanda ke cikin halin jinya jikina yana bani wani al'amari a tare da ku wanda ya hana zuciyata ne a matsayina na uban 'ya'ya mata wani irin kuka kalima ta fashe masa da shi har jikinta ya fara rawa amma da yake babansa fara'u dattijan arziki ne bai yi gindar dakatar da ita ba har ta gama koke-kokenta ta tsagaita sannan ya numfasa ya ce so tare a rayuwa wata matsala sai an zama mata da hawaye sannan zuciya take samun galaba akan damuwar da ke damunta sai dai duk haka ba zan ciki mai da kuka dole sai wanke damuwar ki ba karimatu zai fi ki miƙa al'amuran ki ga Allah dan shine sarkin da babu gazawa a cikin mulkin sa da sa, ina so ki dauke ni a matsayin uba wanda zaki iya gawo gaskiya al'amarin ki ke da abokiyar tafiyar ki ni kuma na yi muku alƙawarin zan zai muku bangon da za ku jingina da shi a cikin garin askira da kewayensa duk da cewa ni ma ba mai wadata ba ne amma aƙalla zan muku tarbiyya daidai da ta 'ya'yan cikina cewa baban safara'u haka ne sai karima ta ji aranta cewa ta yadda da shi ya san damuwarsu nan da ake ta kwashe komai na rayuwarsu ta sanar da baban safara'u ba tare ta daɗa ko ta yi ƙari ba bisa ga mamakinta sai ta ga yana kuka saboda tsananin tausayin rayuwarsu wadda wanda ke cike da tarin ƙalubalen rayuwa Daga kai ya kalle ta sanin share hawayensa ya ce ki hakuri da abin da zan furta akan mahaifinki Karimatu amma ba zan iya bari ki shirya kayan yarinyar nan gidanku ba dan ina gudun kababin ke kwashe mata su ya kai su dandalin caca a wulakantar mata da su dan haka zan tafi da jakar da tafi muhimmanci zuwa gidana zan baiwa na ta boye su ni su duk lokacin da Allah ya yi mata cutar sai mu ba ta kayanta cikin azuma Karima ta ce na amince da shawarar gaba ba wallahi na amince da hakan ɗari bisa ɗari a ranta tana jin ciwo da takaicin ɗabi'an mahaifinta da wannan shawara baban shi ya yi amfani mai da akwatin kayansu masu muhimmanci cikin akorokora ya ajiye sani ya sauko yakin musu wata ya saba aka faɗa suka nufi kofar gida ita kuma karima tana rike da ɗaya akwatin tana ja da ƙarfi suka fara kwaɗa sallama daga bakin kofa sun jima tsaye sannan malam audu ya fito saye da babbar riga yana mutsuka idanu dangar wanda ke duka masa sallama a kofar gida a wannan daren yana fitowa ya tsaya tiras yana kallon karima ko ke ɗauke da katuwa akwati irin ta mutanen birni sannan ya mai da kallonsa ga baban safara'u ya ce ikon Allah sai hangi daga nesa baban safara'u lafiya ne na gan kucur a cikin gidan nan da yara to Allah dai ya sa lafiya don wallahi ban shida su ba sam yi magana na tsare su da idanu gabansa na faɗuwa. don attanin su ƴaƴan da ya sabar wa ƴaƴan mutane a titi ne iyayensa suka kawo masa kayansa dan zuwa yanzu gidansa ya gama cika da ƴaƴan shegu shi da musu ɗaya ce kwana biyu da baya samun aikin kuɗi daga wurin iyayen ɗakin karima wannan ita kaɗai ce matsalar da ta dame shi don dama da wayannan kuɗin da ake aiko masa da su yake yin hidimar iyalinsa da ni ayan gaba da fatiyar da ya sanadin zuwan su duniya ya da sai yana kallon baban safara'u ya ce kaga wallahi idan ba za ka yi bayanin wayannan ya'yan ba wallahi zan yi shigewa ta cikin gidana dan ban ga dalilin da zai saka taso na wannan salasai nan daren kashin yana kasan farin wata ina kwasa sanyi ba ya faɗa hakan yana kokarin kama zanin da aka dora a bakin kofar gidan a madadin kofa cikin azaba baban safara'u ya dakatar da shi ta hanyar cewa haba auri gwani gwani uban gwanayen yan caca ya guri ka saurare ni wallahi ban zo maka da komai ba sai alkhairi ka sake yana sauraron sa sai wani hura hanci yake na bada faɗi an yi masa kirari da aure gwanin yan caca ya nuna karkace yana girgiza ya ce to to to ina jin ka ai sai ka faɗa abin da ya kawo kofar gidana a wannan lokacin tunda har ba za ka iya yin haƙuri garin Allah ya waye ba tukunna takaici ne kama karima lokaci guda ta ji wani abu mai ɗaci yana barazanar Karima ta magoshi tun daga sama ƙasa take kallon uban nata gaba ɗaya babu hasken ilimin sanin Allah a tare da shi kallo ɗaya zaka yi masa ka san bai san ciwon kansa ba balle mu da farin gashin da ke kansa kana kallon sa kaga mutum mara amfani wanda ke fama da daudar duhun jahilci hannu da ta share hawayen da suka zubo mata a lokacin da ta tana irin gwagwarmayar wahalar da suka sha ita da mahaifiyarta ko da ta rana daya bai taɓa barin uwarta ta huta ba har Allah ya ɗauki rayuwarta nan take abubuwan da suka faru a shekarun baya suka fara dawowa Karima a tsakiyar kanta tamkar a lokacin abubuwan ke faruwa nan take gaban ta yi wata mummunar faduwa a lokacin da ta tana kazamar ɗabi'a ubanta babin Safara'u ne ya katse mata nan da ke barazanar mamayarta. Ta hanyar nuna ta ya ce, Kamar yadda na gaya maka cewa babu abin da ya kawo ni ƙofar gidanka sai alkhairi, to haka maganar take. gari Karima ce ga ta nan na ɗauko maka ita daga birni. Don haka ni zan wuce gida bayan na danƙa muku abokiyar tafiyar ta da ke kafaɗa ta. Yi magana na ƙoƙarin sauke suwar daga jikinsa, wadda ta jima da fara baccin wahala. Sakin baki daga lo yana kallon Karima tamkar a ranar ya fara ganin ta. Duk da a hasken farin wata ya ganta, hakan bai hana shi ganin gogewar da ta yi ba. Da kiri iya iya yawan bakinsa kallon ta ya ce Karima. Me dawo da ke a wannan lokacin? asaba shi amsa ta yi, ta raba ta gefansa ta wuce kai tsaye zuwa ɗakin mahaifiyarta. Wanda ta riske kofar ɗakin a daure da igiya, alamar ba a shiga. Kayan ta ajiye a bakin kofar, sannan ta kuma inda ta baro su abin safara da babanta, ta kalle shi ta ce, Baba, kamar min ita mu shiga ciki. Mamu su ya durƙusa ya ɗauki su cak ya shige da ita gidan. Suka bar Malam Audu tsaye a bakin kofar gidan yana kallon su. Hijabin jikin da Karima ta cire ta shimfiɗa a kofar ɗakin sannan ya kwantar da ita a kai ya mai sallama ya tafi sai a lokacin malam Audu ya shigo bayan ya ga tashin akorokoro baban sa farawo cikin tsananin al'ajabi yake bin diyar da kallo wanda har lokacin ta ki daga ido ta kalle shi dan mata so ta bashi damar da zai yi magana akan su a wannan daren har sai garin Allah ya yi da wayewa tukunna duk da ta yi amma ka ta zage ta shiga gyara ɗakin duk ya ƙura babu komai a ciki sai garin gonan mahaifiyarta da katifarsa bayan wannan babu komai a ɗakin ko da ɗaki babu a ciki dan ta shiga gyara cikin awa ɗaya mai kyau ta gyara ɗakin ya koma cikin hankalinsa ta jikinta ya fito fito da ƙura haka aka fara kiran sallar farko bata tsare ta da aikin ba sai da ta shiga masa da kayan su ciki sannan ta zuge akwatin ta zaro zanin atamfarta mai kyau ta shimfiɗa a saman katifa sannan ta kinki musu wadda kyar ta cikin ɗakin da ita ta ɗora ta a saman gadon sannan ta fita bakin rijiya ta ja musu ruwa ta cika wata ƙatuwar roba bogidi ta ɗauko ta ɗibo ruwan ta nufi makewayi don watsa ruwa amma sun ta kasa shiga ban ɗakin saboda ƙazantarsa sai dai tana kallon ban ɗakin na kore kore yake yi saboda rashin samun wanki da baya banda zarnin fitsari da warin kashi babu abin da ke tashi a ban ɗakin tsaki karima tai sannan ta juyo ta koma inda suke ɗora girki ta ɗibo toka a cikin murhun mai uban yawa ta baɗi ban ɗakin da ita sannan ta ɗauki tsintsiyar kwakwa ta fara tafsar simintin kamar za ta yi amai haka take jin zuciyarta amma haka ta daure ta shifce ban ɗakin don gudun kamuwa da ciwon sanyi a matsayin da na ɗalibar kiwon lafiya duk da cewa ba umu ta saka ta wanke ban ɗakin ba amma dai ya fita tas kuma zafin dokar ya kawar da zarnin ban ɗakin gaba ɗaya kuma wata ta sake ɗebo ruwa ta koma ban ɗakin ta watsa sannan ta fito da ɗaura alwala ta shige ɗaki bayan ta ɗebo ruwan da za ta gyara wasu jiki da shi kuma basinta ta zare mata sannan ta goge mata jiki ta sa mata sabo sannan ta ɗaura mata alwala ta canza mata kaya zuwa marasa nauyi hijab ta ɗauko wankake ta saka mata sannan ta jingina da ita da ƙarfin gadon suka fuskanci alƙibla sai da suka yi rakaɗa na alfajar sannan suka gabatar da sallah asuba suka kwanta a matuƙar gajiye don su huta kafin wayewar gari su ga yadda tsarin rayuwar gidan yake adamawa sosai jikin junior ya sauki bayan dogo jinya da ya shafe ta tsawon watanni uku don haka yau gaba ɗaya ahalin bukatansa a wanke suke tas musamman junior wanda yake jin kansa kasa kake sakakkiyar zuwa. ya da zaman asibiti sam don haka yau da aka sallame shi sai yake jin kansa tamkar wanda aka fitar daga kurkuku dadin muhara da kansa ya zo ya ɗauke shi zuwa gida bayan ɗora shi akan magani mai ƙarfin gaske tun hanyar jikinsa yake bashi akwai wani al'amari mai girma wanda yake faruwa a cikin family amma sa ya hana shi tambayar dadi abin da yake faruwa din a haka dadi ya fakin a haraba gidan hajjalin bi suka fito kusan a tare hannun jinet dadi ya kama sannan suka fara takawa a hankali gaba ɗaya jikin jinet babu ƙarfi da mukar takarda haka yake jin kansa a haka suka isa ƙofar falon dadi yana mai sannu da sallama suka shiga falon don haka gaba ɗaya mutanen da ke zaune a tsakiyar falon suka zuba musu idanu suna kallon su especially papi wanda tunda suka shigo ya kure su da idanu yana kallon gudan jinin nasa cike da ƙauna mara ma'aunin farashi Allah ya sani shi dai yana ƙaunar Junaid irin ƙaunar da shi kansa bai san adadin ta ba wannan dalilin ya saka yake kallon yaran a matsayin rauninsa ko kuma hukunci akan laifin da ya aikata a shekaran baya wanda har yau Junaid ya kasa yafi masa wannan laifin da ya aikata bisa san zuciyarsa ba tare da fafiya an ba, ya ji ruwan hawaye yana kwaranya a saman kamalin ya fuskarsa wanda ya rasa makasudin wanzuwarsa cikin farin ciki Hajalin bi ta miƙe ta tarbi Junaid tare da rungume shi kam a jikinta dan bata taba zaton zunubi zai tashi ba amma sai gashi Allah ya nuna ikonsa akan lamarin ya nuna musu cewa shine almusawwir mai juya al'amuran sa a lokacin da ya so ta hanyar bashi lafiyar da suka cima da yanke kaunar samunta haka suka ƙara su falon aka yi rage yaushe mu da san barka shi dai Junet ba ya iya cewa komai sai dai idanu da yake bin kowa da shi gana haka yasa kuka salti ta kama hannunsa ta kai shi ɗakinsa bayan ta tabbatar da cewa ya sha maganinsa sannan ta fito Shiru ne ya ratsa gurin, don haka jalimbi ta dubi dadi, duba irin na tsanaki ta ce, Na ji daɗi da Allah ya kawo ka wannan gabar, don haka ba tare da dogon nazari ko gaddama ba, ina so kai da Aliyu, ku sa auren su da na Zaid. Dan ba ido na kallon su wata barkar ta zo ta bullo a tsakanin su ba. Ni uwa ce, don haka dole in sauke nauyin da Allah ya dora min akan ku da kuma 'ya'yanku. Allah ya sani, na yau zuri'a ta tarbiyya daidai iyawata. Don haka duk wanda ya bari san zuciya ya bashi ya janyo mana abin magana, wallahi tallahi Allah yana kallon sa, ko da a bayan idan na ya aikata haka. a hajjalubi ta faɗa hakan tana tsare su da idanunta daga kan dadi fafi gogo salti uncle zaid gaba ɗaya su da kallonta suke yi duk da abin da ta faɗa din ba aibu ba ne duk ta akan hanya suke babu wanda ta faɗa ba daidai ba don haka dadi ya kalle ta yace ce duk abin da kika ce shi za mu tarta insha Allah kuma gobe da safe za a ɗora auren su da zai kamar yadda kika buƙata sai a lokacin ta samu nutsuwa a cikin zuciyarta don hayo hoton abin da ta gani a tsakanin su da zai ya kasa barin zuciyarta ta huta kalubale a gare ku iyaye wallahi ku dinga sanya idanu sosai akan amana ƴaƴan da Allah ya ba ku kar ki bari san zuciyarki da yahudanci irin na ƴan boko ya ruɗe ki ki bi ƴaƴanki suna soyayya irin ta watsewa da sunan kusanci ko kuma dangantaka ku bari na kankanta allura wallahi ita ma ƙarfe ce mafi akasari wanda ka ɗora wa yadda shine ke fara rusa ka hattara iyaye mata a kula sosai duk lokacin da kika gadi yake na kokarin hada jiki da wani ɗa namiji make sure kin dakatar da ita ta hanyar ta abin da take so wato aure Allah ya sa mu dace amin kamar yadda suka amsa mata umarnin ta bayar ba su gaza ba wajen tabbatar da kalmar ta akan aurar da sumayya ga uncle zaid wa garin ranar da rana al'ummar da ke cikin yola town suka da daurin auren sumayya abdulkadir modibo da angon ta zaid lamido akan sadaki naira dubu ɗari daurin auren da bai samu halatta al'umma masu yawa ba kasancewa abu ne da aka yi cikin ujila ba tare da an masa dogon shiri ba tun kafin mazan su shigo cikin gidan zancen daurin auren sumayya da suke ta ɗakin hajjalin bi wani uban iwo sumayya ta kurma tamkar da aka ɗora wa auren da babban makiyinta kuka take sosai irin kukan da ke fitowa kai tsaye daga zuciyar mutum saboda ba ta taɓa tsammanin irin hukuncin da hajiya lumi za ta yanke kenan ba wai za ta mata haka ba tare ta ba ta damar kare kanta ba kenan zargin da take yi ya saka ta mata wannan yankan ƙauna a shekarunta fashewa da kuka sumi ta ƙara yi kamar za ta haɗi zuciya ta mutu dan bakin jiki. tana tsaka da kukan anta fatima ta shiga ɗakin tare da anta faɗi tare suka suna kallon ta ganin da ta yi saka ta ƙara sautin kukanta da ne ya kama anta fatima Daga ta isa inda take tsugune tana kuka ta dago ta sannan ta rungume ta a hankali take shafa bayan ta cikin sikar rarrashi har aka samu ta ta kukan da take sannan ta fara magana cikin sanyi murya ta ce ki hakuri ki karba abin da Allah ya kaddaro miki samayya wannan kukan da yake san ba shi da wani amfani tunda ba zai goge komai ba a cewa anti Fatima haka suka haɗu suka yi tararrashin ta ita da anti Fadi har suka samu ta daina kukan da take yi amma duk da haka sai da zazzabi ya rufe ta saboda yadda ta saka ma kanta damuwa akan lamarin ita kama jilin ko a jikinta wai an tsikar kakkausa har ka gaban gabanta kawai take yi ta wani bangare kuma makota sai shigowa suke suna ta yi mata Allah ya sanya alkhairi fes take jin zuciyarta saboda ta sauke wa kanta nauyin da ya rage mata a wannan rana kasum ya tauna a daki hajalin biyu kulika ta bata yi ba sallah ce kawai ke tayar da su mi bai haka ko abinci ta kasa ce inda san an daura mata aure da makiyin ta haka take ji a cikin ranta bayan sallah isha'i sai gwagwa saltina zaune a falon uncle an goyi shigo shi da fafi Yana shigowa su Fatima da Antifadi suka fara musu dariyar shakiyanci. Suna tsokanarsa da sunan mijin bazata. Murmushi kawai yayi amma har cikin ya fi kowa murna da wannan hukuncin da hajji lumbi da zarta a kansa shi da shalilansa. Jin kansa yake tamkar jaririn da aka haifa a wannan lokacin saboda tsarkin zuciya da kwanciyar hankali. Yayin da a fili ya ɓoye haka tamkar shi ma baya farin ciki da abin da ya same shi. Alhamdulillah, to yanzu gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha takwas. ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida